الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه تبت عدونا وبسطت رزقنا وازهرت امننا وجمعت فرقتنا واحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمد كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو هين أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الردى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشا ورزقا واسعا وشفاء من كل داع وسقم اللهم أئنا ولا تئن علينا اللهم أئنا ولا تئن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا وجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راهبين إليك واهين منيبين رب تقبل توباتنا وسلل سخيمة قلوبنا وغسل توباتنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اتصلنا بالله استعنا بالله توكلنا على الله حسنتنا كلنا أجمعين بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا قديم الإحسان يا من إحسانه فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يعجزه شيء ولا يتعاظم وانصرنا على أعدائنا وأعدائك في كل مكان وأظهرنا عليهم بعافية وسلامة عامة وعاجلة يا حي يا قيوم اللهم منزل الكتاب ومجري الصحاب وهادم الأحزاب أهزم أعداءنا أعداءك أعداء الدين اللهم هزمهم وزلزلهم اللهم هجمه وانصرنا عليه اللهم هجمه وانصرنا عليه اللهم عليك في قلوبهم الرعب بما أشركوا بك ما لم تنزل به عليه سلطانا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم وانشدك أحدك وعدك الذي وعدتنا اللهم إن شئت لن تؤبر بعد اليوم اللهم أنت عبدي وأنت ناصري بك أصول وبك أجول وبك وقاتل يا حي يا قيوم اللهم لا يعلون علينا اللهم لا يعلون علينا اللهم لا يعلون علينا يا علي يا كبير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم Fasalun آه، addu'a lil na wato fasali akan yi addu'a ga bayan Allah musulmi wato mutun shi ya addu'a ga bayan Allah musulmi wala imsaku an dani fi kuma mutun ya kame kai ne game da suka musulmi wato mutun ya kame kai ne game da suka ga musulmi wato ba a so mutun yana sukan musulmi saboda haka ko kai dan menene ba a so kana yawaita soke-soke ga musulmi wajibi na ga duk wani mutum wanda wani ya bashi kuɗi ko ya bashi wani abu don ya soke musulmi to wajibi na kashe wajibi na kai ya soke kowa cikin musulmi don wata matsala ta duniya laƙade marar kalamu haƙiƙa magana ta shuɗe ala ahamiyyatid du'a ilil musulmi game da muhimmancin yin addu'a ga musulmi wato magana ta shuɗe game da muhimmancin yin addu'a ga musulmi bil magafira a roƙa musu Allah ya gafarta musu war rahamati da kuma roƙa musu Allah shi musu rahama wat da kuma roƙa musu Allah shi musu muwafaqa wajibi na ga musulmi ya lura da irin wannan ya ɗauki duk matakin da yake iyawa wajen yi wa musulmi addu'a Allah ya gafarta wa musulmi Allah ya tosaya wa musulmi Allah shi wa musulmi muwafaka wa hau zalika da addu'a wadda ta yi kama da wannan wato ga musulmi dunkule wa bayanu ma ya ba ala zalika wannan shine babin mu da kuma bayanin abubuwan da za su jeru akan in mutum ya yi addu'a min fawaidi azima na fa'idodi masu girma min fawaidin azimatin na fa'idodi masu girma wa ujurin karimatin da ladaddaki masu karamci wa khairatin mutawaliya da alkhairu wa'anda ajjere wato wani alheri bayan wani fi duniya wal nan duniya kuma da lahira wa mamin min ya ce shakkin yace ko shakka babu wa mamin shakkin yace babu shakka anna wujuda misli hadi misla zalika lalle samun irin wannan addu'o'i ga musulmi mutum ya zanna yawa ‘yan uwa musulmi irin wannan addu'a babu shakka samun irin wannan dama dalilin alaƙo watan lahama dalili ne wanda ya nuna namansu yana da ƙarfi kwarai wato kenan sun zama abu ɗaya na ya zama nama ɗaya wato abu ɗaya in dai musulmi za su riƙa yi wa 'yan uwansu addu'a irin wannan to wannan ya nuna wato sun zama abu ɗaya wa shiddatun rabida kuma da tsananin haɗin kai tsakaninsu wa wasu sila da kuma wato abin nan saduwa ta asila wato ƙarhin saduwa tsakaninsu da junansu kun ga yana yiwa cikin wani musulmi wani bai ma magana amma kai da yake musulunci shi yadda me sai ka ce Allah ya gafarta wa musulmi Allah ya sauƙaƙa ma jama'an musulmi matsalolin rayuwa Allah shi ba jama'an musulmi lahiya Allah ya shirya musu diyansu da matayensu ka gani wancan na cikin wanda ko magana bai yi ma amma saboda son ka ga musulunci kaka wannan addu'a babu shakka bai kaunarka kuma watakila kai ma ka gaji da bai kaunarka kai ma ka zama ba ka kauna amma wannan bai hana kai mai addu'a ba duk da bai kaunarka ba ka kauna wannan bai hana kai mai addu'a ba wannan kun yake ne ya nuna tsananin abin nan abin nan haɗin kai wa wasu ƙesila da kuma amincewa sila tsakaninsu ƙarhi na abin da amincewa da saduwa tsakaninsu da juna wa huwa dalilun aidan ala kamalil aqali kuma wannan dalili na wanda ya nuna kammala hankali ai kuna ganin wa'anda an mahaukata sai ka ga wani da abin da aka bashi bai kai ya kawo ba sai ka ji ya maɓaci musuluncin gaba dai ya ce wallahi kahiri ya yi musulmi abin da ya samu bai kai ya kawo ba to abin da ya sa kai baka kusa gare ba ka sani ba mahaukaci na hankali ne bai cika ba wanda hankali ne ya cika to duwa da al'amari ya kasance ya san 'yan uwa ne musulmi shi musulmi na kuma ya san 'yan uwa ne musulmi kuma su ya kawo fatar ci gaba don haka ya ce idan irin wannan ya samu na taimakon musulmi da ya musu addu'a wannan ya nuna ya yi nuni dalilin ala ai don ala kamalin akali dalili na wanda ya nuna hankalin mutumin nan ya cika inda hankalin mutumin nan bai cika ba babu shakka da ya yi wa da mahaukata kai an yi wata siyasa a 'yan kashe ga cikin gari sai ka ji mutane na cewa sai mai gaba da masallaci sai kahin sai kahin to ai abin da yasa kaji suna faɗin haka nan mahaukata na hankalin sun bai cika ba shi yasa suka fata shiri ga musulmi ɗan uwansu amma shi musulmi duk abin da musulmi yayi mai fatan dai alheri ya kai ga musulmi ya da kayi Dan ya san duwa da kaga ana yawo ana hira ana rigima da rana in dare ya lokacin kwana yayi kowa gidan uba ne ya ka koma duk musulmi wurin musulmi yayi babu musulmin da ka zuwa coci ya ce na taho sallah yau ba ka gani zuwa da kaji yana abin ga yana abin da ya kai abin da ya sa kaji yana abin da ya kai mahaukaci na ma kamula ƙaluhu hankali ne bai cika ba amma idan ka gaya musulmi yana wa 'yan uwa ne musulmi addu'a ya ne musu fata alheri dalilin aidan ala kamali aqali dalili na wanda ya nuna hankalin mutumin na ya cika wa salamati kamali aqali wa salamati sadari kuma wannan ya nuna kirji nai lahiya la yake bai takaicin musulmi dan shi mutum ba iya gane manuwa sai da kyau in mai magana na sai yayi magana in wanda bai magana na sai an ga aiki ne na aka gane me an sai duk wanda ka ji yana cewa kahiri ya yi musulmi kahirin na shi ya hisu bai son musulunci iyakar gaskiya ta yake ne ba wai don wani abu na ba iyakar gaskiya ta yake ne illa dai an dan taimaka mai sai ya hito da niyya ce da manowa ce wadda a cikin rainai wadda a koye amma wanda duka ga yana wanda duka ga yana fata alheri ga bayan Allah musulmi to hankali na ya cika kuma kirji na lahiya lau yake baya takaicin kowa cikin musulmi wara jahatul fahimi kuma yana da fahimta jayayya ya gane inda an kasa gaba ya gane inda an kasa gaba wal muslimul muwaffiqu musulmi wanda Allah yawa muwafaka ya kunu da'iman muhibbal khairi yana zama ko yaushe yana son alheri li akhwani lil muslimin ga 'yan uwa ne musulmi ko da wani yayi mai laifi cikin su yana son alheri gare su fiye da kahirai amma inda zaka gane mutane mai yawa su atahuni gashi masallaci ake tare da shi ana sallah amma wai son ya kai Allah ya ba kayi nasara akan musulmi kuma sai ka gane shi ya taho sallah baka zuwa to gidanku tunda ka ce su kaka so sai gidansu ka gani in son gidanku inda ka hira yan uwanka in ka gani in suna son ka sai ka gani in suna son ka to wal muslimul muwaffaq musulmi wanda Allah ya wa muwafaka da'iman muhabbal khairi shi koyo shi yana son alheri da akwane na musulmi ne ga yan uwa ne musulmi saboda ka koyo shi yana addu'a Allahumma ghafirli wal walidayya wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat da'iman wa da'iman adufa alaihi yana tausayin musulmi duk ya buɗe baki kana ji yayi magana Allah ya sauƙaƙa mu musulmi matsalolin rayuwa saboda tausayin da ya musu wa rahiman bihan ko mai rahama ne gare su rajiyan salahun yana kwaɗayin gyaruwar su musulmi wa salahun yana kwaɗayin su zama mutanen kirki wa hidayatahum su shiru ga hanyar Allah mutamanniyan tahaqquq alkhair lahum yana gurin alheri ya tabbata gare su mutamanniyan tahaqquqal da alaihim yana gurin ko yaushe ya ga alheri ya tabbata ga su musulmi wannan ita ce fata tai ko yaushe ga 'yan uwa ne fa musulmi wannan ita ce fata tai to wannan kun ga musulmi kenan wanda a musulmin kwarai wannan ita ce fata tai amma ka ji musulmi ya ce mai sallah ya ce wallahi kai ya yi musulmi wallahi wallahi kahiri ya musulmi a ce ma zo ka goyi ba musulmi ya ce wallahi da musulmi da kahiri dai yanzu na shi ka faɗa ma baka sani ba sallah dai ta kai ba musulmi na ba shi ba musulmi na ba amma yanzu da ya faɗi ka gane sadda bai faɗi ba sai ya ta wani sheka ana ta gaddama akan musulunci ya ta wahal da mutane amma yanzu da ya faɗi yanzu an gane mutane da yawa kuke gani cikin musulmi amma su kahire ne sallah dai suka zuwa idan jahilci ya ci musu sun yi kafirci bai hana su zama kahire ba bai hana su zama kahire wanda da ya yi kafirci man kafara billahi min ba da imani illa man ukuriha wa kalbu mutuma'innan bil imani to wane na tilasta shi shedan ne kawai shi ya iza shi ya iza fir'auna ya kabe shi jama'a ana nufi wa abuji ka nufi ki kai ki kai ya kalle izini na rangan kwarai ah, ai ka san ni ba a hada ne eh tun da na yi sallah ne hito dauke da iyali na cikin mota na hito sun ka hito sun ka tareri suna hadin ko ina so ko ban so wallahi sai kahiri mai gaba da masallaci eh amma su kuwa wanda sun kai gane Allah ya musu ganganci da ya gama su da mai mai tiwa ya take su cikin karamin mota da sun kamace da suna can yanzu sai mun taho mai tiwa ya take su mai tiwa ya take su kuma an kai bincike an ka ce ba su da gaskiya su sun kai wa ba take don haka ko lahira an ka ta yi tun da sun sun kai rashin gaskiya mai tiwa laye alau ka abu ya ka takewa ai malam rashin imani na yanzu waɗanga da nika cikin sowa har da almajirai akwai masu wa'azi wayanda sun katare ne wai su ma ko bugu na sun kaso su na wa'azi na shi a zaɓen musulmi ba sa Allah bai kyale su ba ka bi hanyar Allah ka ce abi Allah sannan wani ya ce ba abin Allah kuma Allah na tsaye yana kallo ka ce Ka kaga don haka ka gani na gani na ta yi aikin hajji na dawo radda duk an kace jirgin mu ya sauka ina ta tahiya wani mai mota ɗan garin ga ya mi ya wuce ashe kaya sa a kawo mai tsohon kwano ya sawo abin nan wata katon ya rukuda ya sau lasibi ki an ka teko suka gidana ran nan na an ka yi ni don kame a zo ni dawo bayan la'asar ni taho na an ka yi ta aikin na har dare an ka gama an ka aza lasibika a jima a ce don uban mutum sai kahi sai mai gaba da masallaci da ni yake an kai sai ti lasibi ki bakin gidana don uban mutum sai mai gaba da masallaci in ina karatu ran larba sai na ja hadisi sai a sai a janna kace ce don uban mutum bai gaba da masallaci shi yasa ku yara kuke wani yan kun kaga yana ta bida bai samu ba ku gane zai ku ce akwai abin mamaki abin nan da yana nan bisa gare aqidan nan ta kawici ta shi yana sai da ya tuba in bai tuba kuma tana nan Allah na bi ne da abitai da kuke ku yara kuke sai ku yi ta mamaki wasu abubuwa amma dattijawa da sun kaga abin tun da daɗewa su sun sani ba wani abu na ba sakamako na Allah kai waɗanda abubuwa dun na gansu an yi sai kahiri kamanki kwarar tafki mun ka sai kwarar tafki mun ka sai duka yan daba yare yan daba an ka tara sun ka koma gehen da nake ina ƙetaren tabki nan suna wancan ƙetare banda bacin obana babu abin da suka yi nace an zabe musulmi har an kai sallar la'asar a magariba ta yi kusa ni gama kaman kina, ni ta wani wanka ni baro su tabki ni ta wata dukkan su har yanzu ba mai iya ci da matatai har yanzu ba mai yaki da masafi a sun gama sai su kun ba mai iya ci da masafi ba mai iya ci da tsiyanai kowane in dai ba wani ɗan uwan masafi can ya ɗauki ɗane ba ɗane na nan walakanci yana shayi-shayi Allah ba ya zalunci wa Allah bai zalunci saboda haka duk waɗanga abubuwa na da mun ka gani mu da idonmu kuma mun ka ji mun saurari masu haɗi da kunnuwanmu mun ka ji su mun ka kalle su da idonmu ba dan shi ne lokacin da na taso na ce zan baro oke zan dawo almasira sun koyi kwamiti sun ka ta ina malami na wai da Allah ya rokan ka in tashi da oke sai da sun ga gaya jawabin su mala ya ce ni ka so sun ka ce kawa abbas magana ya ce ni yace na rantse da Allah yau yana da gida almusiga ban kwana ban kwana oken balle ku yazo ta wai ne magana ya dawo na rantse da Allah yau yana da gida almusiga ban kwana oke me aka cikin ku kuma ohanin zaman zaman cikin ku sun ka tashi kun yace wai bayan na taso ba su san duk kudin da aka ba su suna wannan suna kawa ruhuna a sai musu rikododi da manyan lazigoki don su batan na na ta waka ta son ka ga ko babu dan siyasa da ka zuwa su. duk makin allah ko guda bai zuwa a to ni aka wurin ko san don su ɓatan na aka kai ko san don su ɓatan na to in allah ya taimake ka rike addini wadda ka gani haka haka su annabi musa sun kai zama da auna to rike addinin ka da kyau ita in dai zaka rike Allah duniyar ta ba daɗi gare ta ba yan siyasar da kuka gani ba gaskiya gare su ba duniya ba daɗi gare ta su kuma ba gaskiya gare su ba saboda haka abinda an wajibi kawai ga mutum ya riƙe gaskiya ya yi aiki da ita lailan wani haram kuma ya zama mai fata alheri ga 'yan uwa musulmi mai tausayi gare su mai rama gare su rajiyan salahun yana kwaɗayin gyaruwarsu wa falahun yana kwaɗayin samun babban rabonsu wa hidayata wanda shirya su mutamanniyar ta haƙoƙar khaira lahu yana burin Allah ya tabbatar da alheri gare su Muku mukusiran min du'a illahi yana ya yawaita addu'a ga Allah wasu ali ya yawaita roƙon Allah lahun gare su in ka ga musulmi ya hanyar da ba ta kware ba ya mai addu'a Allah ya shirya shi in ka gane bai da manowa mai turu ki Allah ya tsare ka daga shiri mai ya mai addu'a Allah ya shirya shi in ka gane bai da manowa mai turu ki Allah ya kare ka daga shiri mai ko da yaka gina rijiya yana tunanin ka fada ko da yaka lura ta kai mai ga waya ya fada tan shi dai shi halaka can da shiri ne da ya kulla wa man kana kadhalika dukkan musulmin da aka fata alheri yake 'yan ɗan uwa ne musulmi wa huwa hariyun bi an yakuna min shuhada wannan mutumin ya cancanta ya zama cikin waɗanda sun kai shahada wa shuhada yana cikin waɗanda suka cancanta su zan cikin masu ceto linnati ga mutane yawmal qiyama don wanda kawa musulmi addu'a kun ga ceton su na yake nan duniya to lahira ma zai cece su insha Allah tabbata fil hadith ya tabbata cikin hadisi anna nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yakunu la'anuna shufa'a wala shuhada yawm al-qiyamah masu yawan la la'anci irin waɗanga da aka ba kuɗi su hau su shiga midiya su yi taɓacin wasu su ne musu kazahi da ƙarya masu yawan la'anci la'ancin nan ba su zama cikin masu ceto ranar kiyama ba su cikin masu shahada yawmal kiyama ranar kiyama cikin irin su aka sa su mutanen fir'auna da ubay bin halfe da hamana da karuna can aka gama su da abokansu su gani ba su zama cikin masu ceto bayan Allah mutanen kirki irawahu muslim wannan hadisi muslim ya rawaito shi wa ahmad wa abu dawud kala ibn al-qayyim ya ce rahimahullahu fi ma'anar hadal hadisi cikin ma'anar wannan hadisi inda shahadata lalle shaida min babil tana cikin babin alheri wa shafa'ata shi kuma ceto min babin dalabi yana cikin babin nema alheri wa man yakunu kaseeran la'ani to la'ani do wanda ya zama yawan suka ala nasi ga mutane wa huwa shahadatu alaihim bisu shine yana yawan ba da shaida muguwa gare su wa kaseeran la'ana lahu ko kuma ya zama yawan la'ancece ne ya gare su wa huwa dalabu su ilahu shine nema musu sharri la yakunu shahida alaihim bai zama mai shaida gare su ranar kiyama wala shafi allahum bai zama mai ceton su ranar kiyama la'anna shahadata manaha ala tilki dan shaida maginarta ga gaskiya take wanda ka zanna shi wa mutane ƙarya ina ga gaskiya bai da gaskiya wa zalika la yakunu fi man yuqtilu lana fihi wannan ko abin nan ceto baya zama ga wanda ka yawaita la'ana game da mutane yana ta ba da shi da ƙarya gare su to ba zai iya ceton su ba ko ɗan siyasa ka gan shi yana yawan suka abin nan kowa kowa yana iya ɓaci kowa yana iya ɓaci to wannan duk wanda a haka nan duk wanda a haka nan to ya zama cikin masu ceto bai zama cikin masu shahada saboda bakan manuhar da yake da ita da ita zai kare saboda haka ko ta ya haka diba ka gawa a gaba duk ta yadda ka kai diba ka gawa a gaba wanda a gaba ina kwarai na shigo alhamdulillah ya di kuma kadiba ko ta ya haka dibi gabawa a gaba in ka ga mutunan kwarai to shigo ka bi in ka ga mugu a gaba kakka shiga ba ka nan ba ta kai ka ga alheri duk yi yadda mugu ya jagoranta ba ta kai mutanen da ya jagoranta ga alheri duk inda ka ga an samu alheri mutumin kwarai ya shiga gaba don shi alheri wanda ka nuhi ne shi ka samu wanda ka nuhi alheri kuma ya bide alheri to yana samu alheri wanda bai nuhi alheri kuma bai bide alheri ba to bai samu ne. wala siyama fi man huwa aula billahi wa rasulihi minhu balle ma ga wanda ya cancanta suka ga wanda ya cancanta da Allah wato sukan mutanen kirki wanda ya son Allah da manzo ne Suka mutanen kirki kenan wayanda su an mutanen Allah ko wanda ka suka mutanen da ba na Allah ba ga wanda ya kasance balle ma wanda shi mutanen kirki daya abin suka ta والشفاعة abinna wa shafa'atu mabnaha ala ceto an gina ta akan tausayi wa dalabil khair da bid'a alheri wa zalika la yakunu mimman yukuthiru la'ana lahu ceto da abinna na da nema alheri wannan bai kasancewa ga wanda kai yawan baci ga musulmi la'anasu wai taruku salata alaihi yana bari musu addu'a saboda haka in kana so ka zan cikin su to ka zama yawaita addu'a ga musulmi kana fata alheri gare su ka san da sani kowa kake ko da manzo Allah kake akwai musulmin da bai kamana ka ya ce musulmi na amma fata sharri ita a tsakani ne da kai fata ta sharri ita a tsakani ne da kai babu fata alheri tsakani ne da kai to amma in musulmin kake wannan bai hana kai addu'a kace Allah ya taimaki musulmi Allah ya ka musulunci da musulmai Allah ya wace kafirci da kahirai Allah ya tarwata shirka da mushrikai haka Allah Allah shi wace wannan bai hana kai irin wannan wala hada hariyun bil muslim da haka ya dace ga mutum musulmi an yakuna musalliyan ya zan mai addu'a ala ikhwani il musulmi ga yan uwa ne musulmai muhibban alkhair lahum ya zan mai son alheri gare su idan Allah ne ya zan mai nisantar la'anan musulmi ya zama mai nisantar la'anan musulmi idan Allah ne wasabbihim ya zan mai nisanta ga zagin musulmi wal waqi'atu hiyyin da aukawa ga mutuncinsu to yau ku ba ku gani sai ka ga mutum a wani mutumin kirki ka gane a wannan Allah sai ka ji ya samu shaidanun yare ya sai musu sabbin wayoyi wai su ɓace malama addini wanda ya saba duk malamin da ya soke tahiya sai wai a ɓace shi duk limamin masallacin juma'a da ya sokai a ɓace saboda shi musulmin lalura ɗaya ta ta zaunar da shi cikinsu don haka ya yi sukan mutanen kwarai har ya kai ga wa'anda inda ya tara ba Allah ba zai yi hankuri ba har ya kai ga wa'anda Allah bai hankuri ya an kasa ba su shi ya kuwa ganin kamar muna 'yan arewa muna samun matsaloli ga sha'anin siyasa sai a shiga tare da su a dora bacin addini a dora ce musulunci wanda radda uwa ce ta haihe shi ba kai shi wata islamiyya ko makarantar allo don ya koyi wani abu na addini ba amma wai shi ka sa baki ne ga matsalar addini to ai Allah bai ce haka nan ba ai ba haka nan Allah ya ce ba ai ga wanda Allah ya ce kaji yana ta ruka ƙarya wai haka nan Allah ya ce wai malamai ba su da gaskiya kana kallo ne tsohon mahaukaci yana ta ruka ƙarya wai ba haka Allah ya ce wai ga wanda Allah ya ce don ya cimma wata bukata ya za a yi su wa'ancan da kuwa gani sun haɗa kan suri guda su wa'ancan da kuwa gani sun haɗa kan suri guda ba su zagin addininsu ba su zagin addininsu duk wanda ka ga ya hito ko kansala na bincika cikin addini ne in musulmi na bincika takarda na gare ta musulunci in kahiri na bincika certificate gare nawa gare a gare na musulunci amma mu sai ka iske mutum ko fatiha gada da da kowa da ita yaka sallah bai iya ba kuma shugabancin musulmi zai kai kaka ka shugabancin musulmi kai kaka ka shugabancin musulmi kai kaka ka kare musulunci shi yasa ku gani ana hada kai da su a yi ta bacin musulunci a yi ta bacin musulmai su kuwa sun ka tobe da abin da suka bada sai Allah shi hana musu duk sun ka sai Allah ya hana musu wani dan takara an ka yi wata shekara a mutanen arewa hadda kunuti suka yi ka Allah ya bashi rasa hadda kunuti akai amma lokacin da suka kunuti da yake shi mallami na ga addini ne a sai shi mutanen wata ƙasa sun zo su gaishe ni na tambaye su ya ƙasa ku suka ce ai muna can muna wa wani kunuti wallahi duk inda masallacin juma'a yake ƙasa mu kunuti akai Allah ya baya nasara suka ce wallahi malam duk inda masallaci yake na juma'a da na kamsu salawati addu'a akai Allah ya bashi nasara malam ku kama mana wannan addu'a ga malam mutane arewa da tana da Allah ci ne mala ai addu'a surin ja addu'a ya arewa ta yi eh, bai ci bai ci tun da su mina haka Allah na shi ko ba kere ne yake abinda ya gane shi yake yi da kai ne ho yadda sun kace min kasarsu sun kace mutumin nan da kai ne yadda ya kasawa ya sauka ya kire su yace ku taho sun ka zanna yi mitin da su yace wallaha an ci amana ya ce to ni kun san addini na ba addini na guda da ku ba ni ba musulmi na ba wallahi ta amana gada an kai muku ta yin ta ƙarfi na ya ƙare sai na an so muku haƙi amma munan sai kaga ya ce shi musulmi na amma wallahi sai inda ƙari ne ya ƙare sai ya halaka musulmi malan nan wurin gane sun ka tawo bura maganar nan da su nan sun ka tawo sun ka iske muna magana nan da su sai ga guda ya dawo cikin su ce malam an an so mana haƙƙin mu yanzu ne ya zama shugaba nace yanzu haka wanda muka je da shi wajen wa'azi wani wuri jallabiya ta duwa da Allah ta yi dawan dawan nan wuyanta ba ka koyi zuwa ko da kyan kallo an ba shi sun ka ce wallahi malam yanzu kilon nama yanzu kowa na iya cin kilon nama da shigowa sai abu ya gyara mana malam kai mai addu'a nace me ya gyara yace na harko nama da talaka bai iya ci ya sauke farashi kilon nama da aka sai zuwa jikka kaza yace to yanzu jikka guda hiki ka sai kilon nama jikka guda malam wallahi sai an cika ta kunya cikin gida yace na biyu duk ciwon da ya kama ka kaje asibiti abinda yace yanzu bai da ƙarfi amma ku ta asibiti kowanku zai na haite da abincin da zai ci na jiya ya ce amma magani da kuɗin aiki kowa bai ba da kudin amma magani ku ta da abin na abincin na ci ya ce yanzu ba mu hara ɗauka abinci ba ya ce ga malam ku yi mana addu'a wani na ku yi ma wani addu'a shi musulunta shi wanda ya ce wa aiki mai addu'a ya musulunta su suna can suna ganin shi a sarkin musulmi to abin da ya sa kuka ganin suna nasara in sun kasa gaba da ilimi suka yi mu ko namu da jahilci ko kawo halta kanka ga mutum aikin banza kwana bi jahilci na sahi na jaye shi kaga ya dawo bacin ka wale zalika hariyun bil muslim don haka ya dace da mutum musulmi an ya kuna musalliyan ya zama mai addu'a ala ikhwani na musulmi ne ga ‘yan uwa ne musulmai muhibban alkhaira lahu muhibban lahum alkhaira muhibban alkhaira yana son alheri gare su idan Allah anihin ya nisanci la'anarsu wasabbihim ya nisanci zagirsu wal waqi'atu fihim ya nisanci aukuwa ga cin mutuncinsu kakka bari kowa ya ka kabace wani wani mutum kakka bari kowa ya sa ka ɓace wani mutum ya ta hito ya ɓace su da kai laisa zalika min sha'anin musulmi don yawa ka zagi da cin mutuncin musulmi bai cikin sha'anin musulmi musulmi bai kamata da shi wannan bai kamata da shi ba wala min khulqihim min khulqihi bai cikin dabi'a musulmi rawal hakim hakim ya ruwaito ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ba قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا باشي واغا مؤمن يا زما يوا الله انتي سينيا ne دي matsayinka na musulmi ko sai maka waya yace ka baci wani in ya baka waya an shi abikka hoton ko hoto ne kaka koma dauka ko hoto ne kaka koma dauka in ka in kai zaton yana ta waya ce ka bai abi sai suwata ka so ya karama sai suwa in sauri ka sai suwa ka so ya karama ka yi tarukokinka ni ya toshe an shi ya karama kakkaba ci kowa kwasai ma waya ce kaba ci wani an shi waya ka kakkaba ka kwasai ma adda ya ce ka sare wani kai abin ka gida ka ajiyar da ka tashi tara itaci ka doku wanda da ya sai ma kwaya ya ce ka sha don kawo ka ce ka ce mutuncin mutane ka tashi masai ka da kwayan nan masai ce a dan jira ne sai ka ce ka kada ta masai in an ka aike ku ku ta gidan wani ku yi mai habaici in kun ka ta ku yi mai sallama ku gaishe shi ku ci mai yaya aiki Allah shi taimake ka wani a doko a haɗa musu tare da shi kuke shi wannan da sun ga ce ku ta yi wuri ne a ce tare da shi kuke duk ku matasa ku da nika wa ga abin da ya kamata ku yi don Allah ya taimake ku wanda da ya saki hanya Allah Allah ya sake shi don ku san da sani warawal imamu ahmad imamu ahmad ya ruwaito wa tirmidhi ana abdullahi bin mas'ud radiyallahu an ana nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce laysa al-mu'minu bi ta'ani mumini ba ba bane ba mai yawan suka bane a sa ka kai ta sukar wasu wai don sun saba ma manohar mai gidanka mumini bayan haka nan walal la'ani mumini ba mai yawan ce ne bane a sa ka ka dora la'anar wasu ba ɗabi'a mumini ta ba wala fahishi mumini ba mai alfashana ba a sa ka ka rika yin kazahi da ƙarya ga wasu ba ɗabi'a mumini ba ce wala badi'u mumuna manganu a sa ka kai ta habaici ka wa mutane habaici ba ɗabi'a muminai ba ce duka waɗanda ɗabi'u ba na mumini na to ƴan mumini bai waɗanda abubuwa waka yanzu wanda ba mumini ba ke wata bata ya tabbata fi sahih al-bukhari wa muslim cikin sahih al-bukhari da muslim Ana nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga annabi ya ce almuslimu musulmi na kware man salima almuslimuna min lisani wanda musulmi sun tsira daga harshe ne ku zama musulmin kwarai musulmi in dai ba ku ba su komi ba su tsira daga bacin ku da kazufan ku da ƙaryar ku daga halusan ku in dai habba ku da abin da za ku ba su to ku ba bacin su wani mutum muka haɗu da shi lokacin da aka yi a wani shugaban ƙasa ƙasar da ya arewa na taɓaci na taɓaci shi na zaune ni mota ta shigo mota ta haɗa ni da shi na ta wata sha zan shiga mota shi a gidan gaba ina ta wata ya ce malam malam malam malam malam malam na kowa na kahin Allah na sai ya hito da gaba ya ce a sa ni gaba ya koma baya ana ta magana musulmi na ta ɓacin ɗan uwansa musulmi bai ce komi ba sai aka ce ya ƙi magana ya ce su kam wallahi nasu nasu na ya ce wallahi nasu nasu na ya ce kuka ɓacin naku ya ce wallahi mu namu komi ba ba ba shi ya ce kuma wallahi namu shi muka ba namu komi ba ba ce ne ina zaune amma mu yaran mu sai a ɗauki kuɗi sai a basu su ta bacin mutane sai ka ga wani wai shi ma musulmi na shi ka bada kudi a bacin musulmi wai musulmi na shi to malam bai san komi ba ko fatiha bai iya ba sunan musulunci ɗaya na gare komi bai sani ba cikin musulunci inda ma za ka matsa mai tambaya da tambaya mai a musulunci yana ce maka nera ah. haka zai ce mun da an ka wani da ya sha iska ba cewa yayi ka wallahi ya izala ga abin da suka yi ba su tunani sai su dora maganganu waɗanda ba na gaskiya ba wai Allah ɗaya ka azaitawa wai ba ma azaita sai Allah kaiwa ne sai jawa hannu ne ya riƙe haka yanzu ne ba yi ta biliyan guda ko biliyan biyu ka ce ka yi ta ba azaita ka ba sai an ka yi dariya an gama haukacin da to yanzu ya gama yanzu shi azirka aboki nai wanda a aboki nai na kudda kudda shi da ya gayyata ni taho ni bude mai wuta sosai don ban sauka gida ne ba bai ko sanna sun gogare ba gayyata ta ɗaya. yi da sahi da ni taho ban ta yi ofis ɗin ba sai da an ka ce min ga lokacin sallah sannan ni taho da ruwa na leda guda cikin na fiya wata bayan mota ni alwala ni kasar ni kai ni sallata wajen masallaci ni dawo inda direba na ya fakin da mota ni ni jingina na ga mota ba ni da ni in tambi kowa shi don duk inda ana yan in inda tambaye su cewa aso kai wani abu ne tobe ni koma inda mota ta na jingina ya biyo ni kige sai ai dai ba ya ganin ba kuma ya san ni ni kigai sai sai da ya wuce sannan ya ce wancan malla abbas na ko a kiro min shi an ka kiro min shi man ka soma magana ni haushi haka kawai ya tashi na bugun tebiri haka wadda kaji haka da kari ya gajin kyana bugun tebiri ne shi ya da tebiri ne yana tafi katai. malan malam ya yi bige-bige ne ya gama ni koma hawan baki na sai ya baro ne ofis ya ce shi abuja ya yi an ka hawa motoci an kauce, sai ga ma'aikata na fitowa suna rigona wane na ya kore gwamnati ofis ne sun ga tawo malam kai ka kore gwamnati wala ban kore ba kira na ya gayyata ta yi shi ya gayyace ni kuma ce yayin tawo ni ba dan shamiya nake ba ni ina da aikin da nake in samu abin da nake an ka tahi sai da an ka hita kuma an ka koma dawowa ko da ya taho ni ko na haito na shigo mota ta na kawo bakin gate sai ya tsaya ya haito da mota malam bari za mu baka littattafai ka ga ayyukan da mun kai don ka san muna aiki ni ce ba shi ni tambaye ka ba ni za ka gura na aiki ba gayyata ta kai ba shawara ta kai ba ko ta kai in to i maka ite maka kirari ni ban taba wa kowa kirari babu mai milkin da taba wa kirari don haka ban maka kirari malam dai mun ka kare babu girma babu arziki da shi da kaina na gane shi wata rana na iske shi ya kai awa biyu da fayil ga hannu wani ofis yana na jam yana da muku na biyo ni gane da fayil ne ya ci mallan abbas na ni ce a'a ranka ya dade da fayil ne mallake haka ga hannun dama yana da da agaji amma in suna bisa milikin nan kowa gane ga shi wani dan karamin Allah kowa bai faɗa min ni ni gane da file din ne laki kuma ya kai awa biyu da shi in yayi zama ya gaji ya tashi dan na san yana da matsala abin nan ga gabobi ne in ya gaji sai ya tashi awa biyu kuma wayanda na gani kenan ban san yaka ba kila sai an ƙara wasu awa biyu da dan fahimni ya bai da taimako a mutum na bayan Allah ya bi shi in dai wannan duniya ta ko mutum ya rika ta abin da kuce ta kai halan da tana zama ga hannun mutum guda da na yanzu suna samun ta ko ko suna an ka fara yi ai wasu na an ka fara yi da ita to inda tana zama ga hannun mutum guda da yanzu tana canja waɗannan da an ka fara ba ita to canzawa ta kai duniya tsuntsuwa ta duniya tsuntsuwata na gaya muku mutumin nan da ya ce min malam wallahi duk ƙasar da ka hulɗa da najeriya ina da gidaje kan malam na yi ritaya duka gidajen nan ko wata ƙasa ta duniya da ni mallaka na sai shi malam magani nika bada banda lahiya kai malam har da gidajen amerika da na ingila da na faransa da na manyan kasashe ne ce wallahi malam da na sai su malam jirgin sama gare ni shi ne hawa duk inda nika so malam ina shaida maka wallahi na sai sai na sha magani kun ba warke ba malam ina shaida maka gidan da nake yanzu zaune na sai da rabi na amma kuɗi na sha magani kun ba warke ba ta shi ne bayan na ƙari wani ka gaya min wani babban mutum da ya shugabanci wani ɓangare na tarayyar najeriya ya ce ba malam kaga abokina ya ce na gana ya ce ya ce ka gan shi an rika hannuwa ne bai iya tahiya ya ce wala malam mutanen na da kaka wani duk abin da aka tara na duniya sun tara shi kayan mutane kaji makami ne duk kayan mutane ya tara su gidan nan ya ce wala malam da sun kare gaba gani ka gare shi yau kwana ne uku da tasowa da asibiti duk kuɗin na sun ƙari ga magani ya ce kaga motar ga motar ga ba tauta ba ta shiga ya ce wallahi sai ne sha mata mai bai iya sha mata mai asibiti zamana bai iya sha mata mai duk duniya ya tara mukami na na gwamnati tarayya kuma na kuɗi ya jagoranta ya ce mai wallahi ka gan shi na yau komi bai da duk kuɗin na an kashe su asibiti ce yanzu asibiti na zamana amma wallahi kaga mota wagga mota ta shida ni ne sai mata mai duk gida ne babu wanda zai babu mai kudin za a sai mata mai kuma hisabi na can Najira hisabi na can Najira to kun ji ku yara da aka ba kuɗi ko tawa mutane kazayi kuna ta bace su ku hatara al muslim man salima al muslimi muslimuna min lisani wa yadi musulmi na kwarai wannan musulmi sun ka tsira daga harshe nai da hannu nai ku hatara da duniya gabata da gaskiya ku rika kwatantawa duk abin da ku kai ku rika kwatantawa mune muku wa'azi kuna cewa wai malam abin nan wa'azin dore na shi kai ina shi kai yawa haba ku bi a hankali wa'azin dorina lalle wa'azin dorina don annabi ba yanzu yake ba hadisan gana annabi da muka karanta gaskiya ba yanzu yake ba annabi dorina an kai shi ba yanzu ba gaskiya na to yanzu ko ina naku annabi wanda zai faɗe irin naku hadisai na yanzu ko dai mu yi wa annabi musalati sallallahu alaihi sallam sallallahu alaihi sallam sallallahu alaihi sallam ku yi salati mu ji daɗi ya yan makaranta mu yi salati mu ji daɗi sallallahu alaihi sallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam sallallahu alaihi sallam sallallahu alaihi sallam sallallahu alaihi sallam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 صلى الله wa وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله wa وسلم صلى Allah muna roƙonka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan badi'us samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya Allah mana roƙonka Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah da albarkar sunayenka ka gafarta mu uwayenmu da uwayensu da kakanninsu ka gafarta wa matayenmu da uwayensu da kakanninsu ka shirya mana ɗaya da zuriya ka gafarta musu dukkan zunubansu ka shirya mu baki ɗaya ka gafarta mana Allah da albarka sunayenka Allah ka buɗa mana ƙohohi na alheri Allah ka daɗe mana ƙohohi na sharri Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai nuhin mu da shiri Allah ka kare mu daga cuta duk wani mai nuhin mu da cuta Allah ka kare mu daga makircin duk wani mai kulla mana makirci Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu bayinka musulmi da ba su da lahiya Allah ka warkar da su Allah dukkan bayinka musulmi da a cikin damuwa ka gusan musu da ita bayinka musulmi da a cikin bakin ciki ka gusan musu da shiya bayinka musulmi da a cikin lalura ta talauciya Allah ka ba su mahita bayinka musulmi da ba su da abinci Allah ka ba su abinci bayinka musulmi da ba su da sutura ko wurin kwana Allah ka tosaya musu bayinka musulmi da ka kaddara lalurori daban-daban ka ba su abin yi ba Allah ka tosaya musu Allah ka ba su abin yi bayan ka musulmi yare da manya maza da mata waɗanda ka ba jari kuma wata lura ta sa ka karɓe jarin Allah ka tosaya musu laihin da suka yi ma ka shi jarin su Allah ka gafarta musu kuma ka raba su da yin wannan laihin Allah ba ka zalunci jarin kowa ka shi laihi na yana Allah ka gafarta musu Allah ka ba su sabon jari Allah ka ba su sabon jari Allah ka kama mana ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ayyukan gada muke aikatawa in ka rada da su Allah ka tabbatar da kawahun Allah ka tabbatar da kawahun Allah ka kama mana ayyukan Allah ka kama mana ayyukan duk wanda ya gita mana ko yaro ko babba Allah kai mana maganin Allah Allah kai mana maganin ka taimaka mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka ƙara mana kuzari ga ayyuka alheri inda don maka ya kai mana arziki ka raka mu da kanka Allah ka kai mu lahiya Allah ka dawo da mu lahiya Allah ka ba mu nasara Allah ka ba mu nasara Allah ka tosaya mana ka taimaka mana ka taimaki musulunci da musulmai baki ɗaya ka walakanta kafirci da kahirai baki daya ka tarwata shirka da mashirkai baki daya Allah ka taimaki tarayyar Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya ka haɗa kan Najeriya ka haɗa kan 'yan Najeriya Allah ka zaunar da arewa lahiya ka haɗa kan arewa ka zauna da arewa lahiya Allah ka haɗa kan wannan jiha tamu Allah ka zaunar da jiha mu lahiya Allah ka zaunar da jiha mu lahiya wannan gari na ma'alla ka haɗa kan muka zaunar da mu almasiran nan ta ma'alla ka haɗa kan muka zaunar da mu makarantar nan ta ma'alla ka haɗa kan muka zaunar da mu gidaje da masallatai ma'alla ka haɗa kan muka zaunar da mu lahiya wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'in muka haɗa kan muka zauna da mulaya wuraren tahiyoyi ko inda don muka yi ta Allah ka raka mu da kanka kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka gusar da damuwa ka gusar da tsoro Allah ka kare mu ka kare mana imanin ka kare mu ka kare mana addinin ka kare mu ka kare mana mutuncin ka kare mu ka kare mana lahiyar Allah ka karfafa mu ka girmama mu Allah ka darajanta mu ka karraba mu ka tawa mana asiri ka hishe mu kunya Allah ka sa aljanna makoman mu Allah ka gafarta mana ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات على أحياء منهم والأموات